gaba da wasa da ake na gasar cin kofin nahiyar kasashen turai na shekara 2017 na 'yan kasar shekara 19 da haihuwa wanda yake gudana a can kasar georgia inda kasashe takwas da suka fito daga yankin nahiyar turai suke fafatawa tsakaninsu a tsarin rukunin biyu inda akwai rukunin a da rukunin ba a rukunin a akwai kungiyar kwallon kafa ta kasar georgia ne masaukin baki sai kungiyar kwallon kafa ta kasar czech republic 'yan kasar shekara 19 sai portugal da kasar sweden a rukunin ba kuwa akwai kasar bulgaria da kasar ingila sai kasar germany da kasar netherlands a yau za a kara a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar georgia mai masaukin baki da kasar sweden za buga wasa ne da misalin karfe biyu da rabi na rana agogon nigeria nijar kamar da kasar chad ita kuwa kasar czech republic ya kasar shekara 19 za su hawa mata ne da kasar portugal ya kasar shekara 19 duk da misalin karfe biyar na yammaci agogon nigeria da nijar za ana buga wasanni ne yanzu haka a matakin wasan rukuni zagaye na biyu idan muka dawo bangaren sai da sauran yan wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da ake shirye-shirye don fuskantar league league da za a fafata na a watan agusta a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila tana zawarci dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta inter milan mai suna evan dan shekara 28 akan zunzurutun kudi fan miliyan 48 shi ko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta roma antonio ya amince da ya koma kungiyar kwallon kafa ta chelsea a nan kasar ingila yayin da ita ko manchester city ta ki amincewa da tayin da kungiyar kwallon kafa newcastle united ta yi mata na karɓar karan mai tsaron baya mai tsararra ragan da joy ita ko kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta saka fam miliyan 14 domin sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta liyar mai suna emmanuel mamanna yayin da ciko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal hector bellerin ya shaida wa kungiyar cewa bai da sha'awar zama kungiyar a bana da kungiyar kwallon kafa ta barcelona zai tana sha'awar sayan dan wasan huta lafiya